wani har ma kaga yana kokarin kamar ya kashe kansa wani kuma yana son ya killace kansa baya son mu'amala da mutane wani ma ya ci abinci wata ko wani hatta 'ya'yansa sai ya ji gaba ɗaya ma ya tsane su ba dai ya son hulɗa kwata-kwata da mutane to irin wannan cuta kamar yadda muka riga muka sani ne alkur'ani ya ambata mana hanyar da ake bi a samu kwanciyar hankali da nutsuwa haka hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar mana hanyar da za a samu kwanciyar hankali da nutsuwa kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa mana ala bi zikrillah tatma'innul qulub lalle da ambatan Allah subhanahu ta'ala ne zukata suke samu samu nutsuwa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin jiki akwai wata tsoka idan tsokan nan ta gyaru to duk jiki ma gyaruwa yake idan kuma ta ɓaci to dukkanin jiki gaba ɗaya na ɓaci yace ala wahiyar qalb tace wato zuciya to zuciyar na ita ce bahaushe ma yake mata kirari kwan fitila ya ce in ta yi zafi fashewa take yi to duk lokacin da ranka zai ɓaci ka fasata to ka da wani abin da ya wuce ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala gashi na istighfari ne ka yawaita yi astaghfirullah astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh da irin sa fadin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar da irin fadin subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim irin su salati ga annabi sallallahu alaihi sallam Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ko Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad irin su faɗin la haula wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil da sauransu waɗannan suna daga cikin abin da suke sanya in Allah ya yarda depression a neme shi a rasa shi musamman ga wanda ya ɗauki lazumin waɗannan zikirori babu dare babu rana yana yawaita yin su su zamanto sun samu zaunuwa a cikin baki to insha Allahu ta'ala za a ga abin mamaki da izinin Allah kuma mu sani kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallam wata rana yana zaune sai wasu mutane biyu kusa da shi suka dan samu sabani daya har ta kai ga ya fusata yana zagin ɗaya to wannan ta sa manzon Allah sallallahu alaihi sallam da ya lura da irin bacin ran da yake tattare da shi yace da zai faɗo wata kalma to yace da wannan fushin ya tafi daga gare shi su ne tambaye shi wace kalma ce ya rasulullah yace da zai ce a'udhu billahi mina shaitanir rajim billahi rajim kalma ce wadda yake shiga tana duk a mu shi da zai faɗi wannan shi kenan da wannan matsalar ta riga ta tafi so da ka je ya same shi ya faɗa masa amma da yake yana cikin ɓacin rai ne lokacin da ake faɗa masa yake caka ɗauke da mahaukaci ne to amma dai mu sani ita kalmar kalma ce da ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi sallam. waraka ce dan haka duk lokacin da ran ya ɓaci yi wata waɗannan abubuwa in Allah ya yadda depression zai zamanto abin nan da ake cewa adabo in ji bai rabe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh